Zauren matasa. Masu raro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa da VOA da ke taɓa wanda ke cewa matasan tuwo a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Muna ci gaba da tattauna da matasa na yankin ƙaramar hukumar Karo a jihar Nasarawa, inda aka ayyana hana yawon dare don daƙile bayanan da suka nuna wasu 'yan ta'adda na ƙaura yankin daga wasu sassa don samun mafaka. Shin ya hakan kan shafi rayuwar matasa ne a yankin da kasuwancinsu kuma wace gudumawar matasan za su bayar wajen dakile yiwuwar ayyukan 'yan ta'adda? Muna tare da matasa a zauren da suka hada da Muhammad Jamil Umar, Ibrahim Abubakar Yarima, Buhari Yunusa Kumriya, Shamsuddin Ilyasu da Abubakar Abdulrazak. Makon jiya Ibrahim Abubakar Yarima na magana ne kan inda yake ganin zai fi tasiri jami'an tsaro su rika tsayawa ko sanya ido kan hanyar Abuja zuwa Kefi a jihar Nasarawar. yau mun zo da gaisuwa da shan Allah kuke kamar dai Wannan doka da aka sa ka san me yana da kyau ai a shi ka local government a ce akwai gurare da a keɓance wanda da a sa do matakan tsaro su zama suna zama a gurin saboda irin gurare kamar zan ce kamar daga in ka bar in ka bar nuna za ka yi ta gwandaran nan akwai da wani guri mai dan daji a gurin kaga irin gurin ya kamata a yawwara a nan ka irin aje kamar polisa guda shida boko haka yawwara irin gurare ana dan tattaka wasu kaga ne amma polisa ba su wannan ba sai dai a daidai gurin police na su an zo wucewa eh sai a sa road block wai in an zo wuce an kama ka kenan sai a ci ka tara ina ya zama haka okay in dai in dai suka bar daidai gurin suka je irin guran da na lissafo yanzu ko irin su ta gurin kucika wanda da akwai duhu akwai wasu waye waye kaga ana gurin duk dare duk wani waye wa su ya harkallan su ba wanda ya mm. sani to irin wannan abun in dai an san da dokan ne yanda ya kamata sai a je irin guran a sassa matakan tsaro su zama suna gurin akwai labarin da ji banda ma ibrahim wannan mm. matsalar ta firgita da 'yan ta'adda wasu barayi da daddare a yankunan suna shiga su fasa shagunan mutane su yi sata. Wannan haka ga akwai inda na ga wasu 'yan banga da gora suna rike da ita wanda duk an rada mutum goran nan ba magana da torchlight. Eh wannan su wannan zan iya cewa ka gane ka san da dan gari aka ci gari aka ce ba bai taba zuwa waye je shagon mutane ya fasa ba dole zaka samu a cikin matasan garin da suke zama ba su da aikin yi sai irin wannan aikin in dai a fasa mutane shago so ni dai na san cewa ya eh taba an dauka kwaran eh, mataki har ya zama cewa akwai wani jirgi mai sokan anguli da tashi angulai yana zagaye jihar nasara kusan kwana biyu uku eh, sati biyu da suka wuce kafin dokar kenan kafin dokar ta fara ake irin jube-jube kenan na ga hmm. na fahimta amma me yasa in dai dare yayi ba iri wannan abubuwa sannan kuma matakan su hmm? sannan su su irin polisa su vigilantin nan in an ba su special training ka gane ya kamata a rinka deploying ins inda ya kamata irin dan kananun dajina haka da dan wasu gurare da mutane ba cika wani harkar ba ba su dace da aikin gari ba yawa ba su na aikin malam nasiru akwai wata matsala da take faruwa an yi ittifaki duka matsalolin tsaro a kasan nan in za a aikata su da mashina ake aikata eh. wannan highway din mai mashin baya ma bukatan ya aiki da ita idan yana idan zai tashi ya je shi ya yi wani aikin asha zuwa da ake a tattara hanya wannan babbar hanya a tare ta wai da zumar wai ana tsaro ne ni a gani na wannan kawai ba tsaro ba ne ba gaskiya saboda ka iya tafiya tun zaka iya gama karu ka baki ɗaya baka hau wannan titin duka akwai ta inda za ka bibbi ka wuce to kaga kenan tsaron tsaron da duk ake so a bayar gaskiya akan wannan babbar hanyar bai yi ba wallahi wato akwai da za a bi lunguna-lunguna a zaga eh, har a amma dole a sake dawa kan babbar hanyar da farko ya kamata mutanen gari su taimaki jami'an tsaro ne duk inda suka ga wani mutumi da bai eh, kwanta musu ba su yi kokari su tura su tafi police station su yi reporting da wuri-wuri saboda a zo a bincike shi amma tsaron dai 'yan sanda a bakin babbar hanya wannan ba zai ma wannan ba ma dakatar da wannan abin da ake to to ai wannan ba ma wani abin da yake karawa illa ibudewa wani abu ma da yake bani mamaki shine da kafin wannan dokar ta zo da za ka fita bakin hanya na nan maraba inda ai mutane suka fi yawan hada-hada hanya da ta tafi aso da hanya da ta bi karo dinnan nan ne dai za a ce gurin da ake sauke ma'aikata da 'yan kasuwa in sun gama harkokinsu za su tafi gida so za a ganin gurin tun daga yuton na wurin masallacin juma'a din nan mm. har ka biyu har zo ka wuce kofar gidan ba'ari ba inda za ka ga akan hanyar nan wai an sa no fakin yadda za a nuna maka alamar kakkafa ka a gurin so amma abin mamaki sai ka ga cewa ba ma iya zami'an 'yan sanda ba ne su waɗannan eh, jami'an sa kai din nan su za ga su ne da kama mashin su ne da kama keke su ne da in sun raina maka hankali ma an ka faka da motar ka su kama ka so kaga shi yasa ake samun matsaloli maimakon su tsaya a cikin kasuwanni da anguwanni su kare rayuka da dukiyoyin mutane ai ko cikin satin nan ma an buɗe shaguna a cikin kasuwanmu an ɗebo wa wani babban ba a cikin nan dai kasuwar ta ainihin kasuwar mara ba babban attajirin kasuwanmu wanda daga cana ike kawo kayansa aka buɗe aka shiga tasirin aka shiga aka yi masa mahaukaciyar sata so kaga irin wannan ni sai in ga jami'an tsaron nan da kuma tsakaninsa da police station kwata-kwata ina ganin shopping center ne kawai ta raba su tunda su ma jami'an yan sanda a shopping santa suke kuma daga shopping santa hanya ce ta raba kawai sai shagunan bawan Allah nan so kaga wanda yake jikin police station aka ce an shiga irin waɗannan guri an masa irin waɗannan ta'addanci so kaga mu sai mu ga cewa jami'an tsaron abubuwan da ya kamata su yi su bullo da tsari waɗanda ya kamata su kare rayukan mutane da dukiyoyinsu ba haka suke yi ba suna fakewa da wannan su nemi kuɗi ne ni ana fahimta. ya nuna watakila suna can bakin titi nan kuma cikin shaguna ko lunguna ana yin abin da bai kamata ba. Saboda kamar yadda ɗan uwana Buhari yake magana wannan bawan Allah muna tare da shi zaman oga yake a gare mu kuma attajiri ne dan ya wuce wannan amma abin mamaki a ce kusa da ga guri ga police station a ce an shiga ta silin an masa sata abin abin dubawa ne kuma aka shiga har aka gama har aka yi satan har aka fito har yau ba a kama kowa ba to wai kuke mamakin wannan Jamilu karka manta fa shekara guda kenan an je da trailer an faka an buɗe shago an loda shinkafar shagon gaba ɗaya kuma daga shagon kana gano police station daga police station kana gano gurin in ji ba ana ana ba wace ce akwai lauje cikin nadi to amma ni abu ne <laughs> Ibrahim ikat in an sa lauje a nadi <laughs> Ibrahim ka san ka kula da girman lauje kuwa kai amma labarin sa dan girgiza suka ce daga inda aka yi abin kana eh. hango police station yanzu sabida Allah wani irin wani irin um, activity zan ce wani activity da zai faru daga nan kana kallon polishin a ce su ba su ji ba ina su gaje eh to wataƙila an tura jami'an ai sun tiri wasu wajen ne na eh ko da an tura jami'ai sun tiri a bakin hanya so ya kamata ya a ce nan cikin kasuwa da angwani shi mai gadin da yake wurin ma ya fito ya yi bayani ai ya ce yana ya ga lokacin da suka zo kuma ya ga lokacin da suke ta abin abin ya fi karfinsa to ka gani so irin wa'annan me yasa bai buga waya ko yayi kokarin yin wani abu kai to ni ina ganin karshen ta ban masa wannan tambayan ba amma karshen ta ba mamaki ko ya je kamar inda ka faɗa sun fita to amma ai bai kamata a ce Eh, babban police station yadda DPO yake a wurin nan a ce an bar gurin nan to kaga wannan ya nuna cewa 'yan ta'adda ma za su iya zuwa su balla gurin su ce kowa ma ina su gurin maganan wai ma wai sun tafi sintiri bakin hanya abin da muka sani shine yan sandan nan suna in dai tsaro ne to kansu suke fara tsarewa dole police station ta fi wannan bakin hanyar tsaro ana akwai shekarun da a baya ake kai hari aikan ofisoshin jami'an tsaro Eh, yanzu ma abun watakila arewa ne sauki amma yankin kudu maso gabas ai kaga kusan kullum sai an kai wa jami'ai hari yankin kudu maso gabas yan ifop sun fi jami'an tsaro matasa ku dakata a nan makon gobe in Allah ya kai mu ma daura godiya ga matasan na karamar hukumar Karu a jihar Nasarawa da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shara a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon Wassalamu alaikum. America.